addu'a inda iftari sa'im idan mutum ya azumi akwai addu'a da annabi ya karanta hadisin abdullahi dan umar zahaba zama'u wa btallati al'uruqu wa thabata al'ajru insha Allah wannan kan kullun ana kan yi ko dare da kai azumi litinin ne ko alhamis ne to ga addu'a da annabi ya ce kai zahaba zama'u kishirwa ta tafi az ana nufin al-atashu ishirwa wa btallati jijiyoyi sun jika da ruwa saboda idan mutum yana cikin ishirwa hatta jijiyoyinsa motsewa suke amma in ya sha ruwa to ruwan yakan ratsa jikinsa to shine wa tallace uruq daga balal ne jikewa jijiyoyi sun jike wa thabata al insha Allah kuma lada ya tabbata insha Allah ma'ana ladan azumi na ya tabbata na kai shi da yaddar Allah zan samu ladan gajiya ta tafi lada ya zo to wannan idan kun lura da wannan hadisin na farko dai riwayar abu dawud ne kuma sahi ne yana nuna kamar sai in an sha ruwan ake yin addu'a tunda kaga yace zahaba zamau ishruwa ta tafi wa batallatil uruq ji sun jike lada ya tabbata insha Allah to ba za a ce ishruwa ta tafi in ba an sha bai to daga wannan ne malamai suka ce ashe addu'an shan ruwa ana yin ta ne bayan an sha ruwa wasu kuma suka ce a'a ana cikin shan ruwan ma ana yi wasu kuma suka ce a'a ana iya yi ma kafin a sha ruwa, dab da za a sha ruwa sai mutum ya daga hannu ya ci roƙon Allah dan kam gaskiya duk wanda Allah ya masa arziki ya samu damar yin azumin litinin ko alhamis to ya daina fa zuwa yana ta shan ruwa haka baya addu'a saboda lokacin nan annabi ya faɗa a hadisi sahihi cewa lokacin da ake shan ruwa lokaci ne da Allah baya juyar da addu'a to ka zo kai ta azumi kana ta lokacin ya kamata in dai an yi azumi za a sha ruwa to ayi addu'a Allah baya kautar da addu'ar da bawa ya daga hannu ya roke shi a lokacin yana cikin ishin wannan ko dab da zai sha ruwa Allah ya juyar bai karba ba kuma ka jarraba ka gani kuma duk abu mai muhimmanci da kake so ka yi azumi ka gaya wa Allah wallahi ka jira amsawar ubangiji kullum matukar mutum musulmi yake yana da imani dan musulunci yana da muhimmanci kar mutum ya je ta tafka shirka sannan kuma ya zo yana abu na eh, gaskiya ne mutum gashi bai da aƙida kana ruwa Allah kana roƙon wani Allah kuma ka ce wai kana so ya baka ka zaɓi ɗaya in Allah Allah original ɗin ko kuma wancan na ƙaryar to to wannan kenan wa sabata al-ajru insha Allah wannan yana nuna cewa ashe mai azumi zai tabbatar da cewa ladan sa ya tabbata amma sai da yaddar Allah eh sai da yaddar Allah sai da yaddar Allah to sai wata addu'ar ta shan ruwa ta 177 Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li wacce ta fi addu'a a cikin mutane wannan kuma ba a san ta sosai ba to sai a hada da ita Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah ina roƙonka da rahamarka allati wasi'at kulli shay'in Rahmat da ta ainihin yalwaci komai akwai abin da ba rahmar Allah a ciki babu malam komai akwai rahmar Allah a ciki an tagfirali Allah ka gafarta mun. wannan asar din na abdullahi bin amr bin al-as ne an ruwaito idan ana shan ruwa ana yin wannan addu'a riwayar ibnu majah kuma hadisi ne Hassan tabbatacce